Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda Yar TikTok ɗin nan da ta kira mazan Kano da talotalo sannan kuma ta ce matan aure na gantali ta nemi Afirkana wanda abu. sai da ita gogar taku wato da ta yi wa mama ta kazafi ta yi fumfurin fus abinta. Shi kuwa wani kurma ya yi rantsuwa da abin da zai kashe shi cewar matukar aka tilasta masa ci gaba da zama da matarsa wadda ita ma kurma ce to zai shiga uwa duniya. Sai da ita ma kurma ta yi wa kotu nuni ta hanyar nuna zobanta sama cewar yanzu ta fara auren wannan bawan Allah.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 ta kuma ce sauran matan Kano gantali kawai suke a gari. Inda wannan mata bayan an nutsa ta gama da tarin kalubale. Haka ne sanya wannan mata ta fito tare da wallafa sabon bidiyo ta kuma roƙi gafar al'ummar jihar Kano sannan kuma ta roƙi mai martaba sarkin Kano da ke matsayin uban Kanawa da gwamnan Kano kan su ma su yi haƙuri kan abin da ta yi ta san baya kan gwadabe. Gama dai sabon bidiyon da ta yi. Ina neman tuba akan kuskuren da na yi na wani furuci don Allah da manzansa ina neman tuba na yi kuskure ina neman tuba ban da niyyar cin zarafin kowa da yake faɗin duniyan nan amma na yi laifi amma ina sa in cin tabarrakin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam To sai dai a daidai lokacin da wannan matashiya ta gane gaskiya ta kuma nemi afuwar kanawan dabo, ita kuwa gogar taku, wato dai Fatima bazoran na 'yar TikTok wacce ta yi mamata mata kasafi cewar makabartar ɗan dolo ba ta karɓar gawarsu sakamakon sharholiya. Har yanzu dai wannan mata ita bata fito ta wallafa sabon bidiyon nata na janye waccan magana ba. To kaga kenan har yanzu wataƙilla tana kan kalamanta. To don jin shin menene ya sanya har yanzu bata fito ta bayyana bidiyonta na janye wancan kalamai ko tabbatar da su ba ko kuma ta gurfana a gaban hizba domin tabbatar da su ya sanya filin inda ranka ya kokarin neman ta a waya. To amma dai ba mu dace ba, amma dai za mu ci gaba da neman ta Allah kuma isa nema rabo ne. To kamar yadda mai sauraro ya sani a jiya hukumar hizba ta yi wani taro na musamman da masu alaƙa da shafin TikTok ko ma a ce shugabannin ƙungiyar 'yan TikTok ta jihar Kano. Domin da ya ta musu zama, a jiyan filin inda ranka ya zanta shugaban wannan haɗakar ƙungiya mai suna Sharfuddin Bature wanda muka tambaye shi cewar shin wani taimako za su yi wa hukumar Hizba wajen gabatar musu da waccan mata mai suna Fatima inda ya bayani kamar haka. gaskiya wadda hisba suke nema ba neman ta suke yi don kame ba tana daga cikin ma mu kuma mun yi magana hizba sun ba neman ta suke su kama ta ba yanzu ma ta so ta zo cikin wannan taron Allah ne bai yi ba amma za mu zo da ita a gaba kuma za a wuce wannan in ta yi kuskure za ta ba da hakuri in kuma an sulhun To wannan kenan, to daga wannan batu kuma sai ci gaban shari'ar ummita yau dai aka shiga kusan kwana uku kenan a mako guda ana ci gaba da sauraron wannan shari'a na ɗan canan nan da ake zargi da halaka wannan matashiya ummita. Kuma ana ci gaba da karɓar shaidu. Wakilin Amin Abdu Baka Noma yana da ci gaban wannan labari. a zaman kotun da ya gudana a yau karkashin jagorancin mai shari'a sanusi ado ma'aji lauyan gwamnati karkashin jagorancin kwamishinan shari'a musa abdullahi lawal suka gabatar da shaida na biyar mai suna inspector egyptal mbambu inda ya gabatar wa kotu takardar bayanan da suka ɗauka daga wajen ɗan china cikin bayanan kuwa hada da yake cewa ɗan china ya ce ya tura mata kuɗi har naira miliyan goma sha takwas domin ta jajare haka kuma ya sai mata gida na naira miliyan hudu bayan kammala bayanansa kotu ta sallame shi a gefe guda kuma lauyan da ke kare ɗan china barista muhammad balarab ɗan azumi ya roƙi kotu ta hana lauyoyi 'yan sa ido shiga cikin shirar kotu kuma ta ji hankalinsu da su haɗe da lauyoyin gwamnati haka kuma mai gabatar da ƙara ya roƙi kotu ta hana ɗaukar hoton ɗan china da yake yin fassara kotu kuma ta amince shi ma lauyan ɗan china ya roƙi kotu ta hana ɗaukar hoton wanda yake karewa amma kotu bata ce komai ba kotu dai ta ɗage zuwa ranakun sha tara da ashirin da ashirin da ɗaya ga watan sha biyu na wannan shekarar domin karɓar shaida na ƙarshe. kotu. To an gaida baka noma, Allah isan ya mu dace. To har yanzu dai muna kotu, amma a wannan karo kai tsaye filin inda ranka ya wuce zuwa babbar kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a sabon garbola, karkashin mai shari'a garba Hamza Malafa. Inda wani kurma mai suna Abdulsalam Musa Kwanar Jaba ya garza ya kotun yana kuma neman ɗaukin kotun da ta dubi Allah ta raba aurensu da matarsa wacce kwanaki sha uku kacal da yin auren. Mai suna Khadija Suleiman. inda ya ce ya gaji da yawan hayagaga da kuma hawan kawara da take masa duk lokacin da ta ga dama. Inda ya ce matar tasa ba ta da sirri ko kaɗan kuma abin da bai kai ya kawo ba sai kawai ta haushi da duka. Ya kuma ƙara shaida wa kotun cewar ta sanya ido matuƙa kan budurwar da yake son zai auro saboda ita matar tasa Khadija ya aure ta ne a matsayin bazawara. Har ba shaida wa kotun cewar har fa jika tana da shi. Inda shi kuma yake son gwangwajewa da auren budurwa. inda ita kuma take hana shi rawar gaban hantsi. Sai dai a zaman kotun na yau, kotun ta nemi wanda ya kware a fassara zantukan kurame, domin dai ya fassara kotu abin da ake ciki. A nan ne kuma kotu ta tambayi Abdulsalam kurma da ya lissafa mata abin da matar tasa take masa har ta kai ta tunzura shi tare da zuwa gaban kotu. Inda ya lissafa waɗancan abubuwan da muka faɗa a baya cewar matar tasa tana da sa ido matuƙa sannan kuma ba ta da haƙuri sannan kuma tana yawan kunna masa wani hayaƙi a gida wanda ya nuna cewar bai yarda da wannan hayaƙi ba da karen ne sai kotu ta ba shi haƙuri har sau bakwai abinka da kurma ya ce alo tsiya alo danja ba zai haƙura ba to amma dai ita Khadija ta fari sana'a gaban kotu tare da neman bikon mijin nata. da ƙarshe dai kurma abdulsalam ya shaida kotu cewar matukar aka tilasta shi ci gaba da zama da wannan mata tasa mai suna khadija to babu shakka zai shiga uwa duniya to amma dai ita kuma khadija ta yi ishara ta hanyar nuna zoben ta sama cewar ita fa aure yanzu ta fara da abdulsalam kurma da ƙarshe dai kotu ta samu bakin zaren bayan lallashi da ban baki da ta yi wa abdulsalam kurma da ƙarshe kuma ya amince ya karɓi ta yin sulhu da kuma yin biko. amma dai ya zayyana sharuɗa duk lokacin da ta kuma takalarsa to babu inda zai zarce sai kotu domin zai ka kakararta nan ne kuma kotu ta amince da hakan ta kuma sanya sati biyu domin dai koma gabanta jim kaɗan bayan fitowa daga kotun aminu abdubaka noma ya ce abdulsalamin ya karɓi wancan sulhu amma dai ba a san ransa ba domin dai ya ga fuskar samurtak ita kuma matarsa khadija suleiman tana ɗan murmusawa to allah kyauta allah kuma ya kai mu wannan lokaci Masauraro shirin inda ranka fa kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla. Shi kuwa ɗan majalisar wakilai mai wakiltar ƙananan hukumomin Buji da birnin Kudu, wato dai Honorable Magaji Dawo Aliyu ya kira ga gwamnatin tarayya da ta ƙara wa'adin matakin sauya kuɗaɗen ƙasar nan. domin dai bayar da cikakkiyar dama da kuma lokaci da mutanen da suke da irin waɗannan kuɗaɗe a hannayensu musamman ma mutanen da ke zaune a yankunan karkara. ko za a yi wannan za a yi wannan canjin kuɗi an bi doka yadda ake a dukkan sauraron kasashe a duniya sai an kyala kuɗaɗen nan da na da da na yanzu sun tafi kafaɗa da kafaɗa akalla a kasari wata shida sannan kowa ya fahimci mai ake ciki inda ba bamu da bankuna akalla sun san yadda za su je banki ga kuɗin su ba kawai har rana ɗaya bayan sun sha wahala sun yi noma za a ja musu hasara ba har ila yau injiniya magaji dawa aliyu ya yi kira ga gwamnatoci da ma majalisun tarayya kan su ɗauki matakin da ya dace na wajen ganin an ƙara wa'adin. Har ma ya yi mamaki kan yadda shugaban ƙasa zikau da wasu mutane suka ɗauki gabaran aniyar canza kuɗaɗen ƙasar nan ba tare da jin ra'ayin al'umma ba. Su kuwa matasan nan 'yan kasuwar wafa da ke nan Kano da ake zargi a lokutan baya wasu 'yan sanda sun musu fashi da makami a nan Kano sun kuma kwaci kuɗi sama da naira miliyan ɗari uku a hannunsu Karshe dai wannan matasa sun shigo inda suke kira ga sarkin Kano da kuma gwamnan Kano da ma kwamishinan shari'a kan su wa Allah su yi nazari kan belin da aka saka waɗannan 'yan sanda. Inda suka bayyana cewa matukar aka ba da waɗancan 'yan sanda a hannun beli kamar yadda kotu ta yi a yanzu to shari'a ka iya fuskantar tasgaro har ma sun bayyana fargabarsu matukar aka ci gaba da tafiya a haka. Murtala Gamba Ahmad guda ne daga cikin matasan da suka shigar da karan waɗancan 'yan sanda da 'yan sanda suka ƙwace musu kuɗaɗe ya kira ga gwamnan kano da sarki da kwamishinan shari'a kan su Allah da ma'aiki su duba makomarsu kasancewar har yanzu suna neman miliyoyin kuɗaɗe a hannun waɗancan 'yan sanda. kuka ne ga mahukunta masu faɗa aji a kano su taimake mu su agaza mana a waɗannan kaɗe da suka rage a hannun waɗannan mutane mu ma ba namu ba ne ba kuɗi ne na 'yan kasuwa kuma akwai damuwoyi kala-kala da tsoratarwa daga su waɗannan masu kuɗin shine muke roƙo da Allah mai girma gwamna da sarkin Kano da kwamishinan shari'a su taimake mu a cikin wannan lamari domin a samu haƙƙin mutane ya dawo To kan wannan barazana da kuma jin tsoro da waɗannan matasa ke yi na cewar matuƙar wa'ancan 'yan sanda suna hannun beli to da alama kuɗaɗensu za su iya samun matsala ya sanya muka tambayi baba jiba ibrahim don jin shin wace irin barazana za a iya samun matuƙar aka ba da belin mai laifi inda ya ƙarin haske kamar haka. kasancewar an ba da su beli ba zai dakatar da ci gaba da wannan shari'a ba kullum abin da ya kamata eh, mutane su gane kenan to ina tabbatar musu da cewar idan Allah ubangiji ya yarda dukkanin bangarorin ba wanda kotu za ta zalunce shi kuma babu wanda ainihin wato ba za a bi yadda ainihin tsarin shari'arsa take ba kuma bai nuna cewar ainihin za a tauye masu hakkinsu ba Baba Jiba Ibrahim kenan kakakin babbar kotun jiha. Kafin mu je ga fannin mu na neman taimako, Ƙungiyar masoya annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da ke garin fagen kawo na farin gayyatar 'yan uwa masoyan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama zuwa wajen gagarin mauludi da ta saba shiryawa duk shekara wanda kuma za a yi a ranar Asabar ɗin mai zuwa wato dai 19 ga watan 11 2022 da misalin karfe bakwai na dare zuwa wayewar gari wanda za a yi a garin fagen kawo da ke karamar hukumar dawakin tofa a layin mai unguwa akwai manya-manyan malamai da za su yi jawabi akan darajoji na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Akwai manya-manyan sha'irai daban-daban da za su halarci taron domin dai sanya albarka. Babban mai gayyata shine Alhaji Fando mai gyada. Fagen kawo da wani. Haɗin gwiwa da idi mai zuma fagen kawo. iso lafiya. A bangaren mu na neman taimako kuma filin inda ranka ya karbi takarda ta wata baiwa Allah mai suna Bilkisu Shaibu. Bilkisu dai tana fama da lalura a cikinta har ta kai mahukunta na asibitin kwararru na matala suka rubuto kuɗi naira dubu hamsin a matsayin kuɗin da za a ci gaba da kula da lafiyarta da aiki. Sai kuma takarda ta Ummi Isyaku dai tana neman ku taimaka mata ya bayan Allah da kuɗin da za a yi mata gwaji da ake kiransa da CT scan. ana kuma yi ne akan naira dubu talatin da biyar da haka wannan baiwa Allah ta shigo da takardar take neman taimakon ku ya bayan Allah da fatan za a tara agaza musu gaba ɗaya. Kafin mai sallama wani bawan Allah daga ƙasa mai tsarki ya aiko da naira dubu sha takwas ta hannun Alhaji Bashir Muhammadu Wangara ya ce a bawa yarinyar nan wacce ta samu matsala a jarraba wata ta ƙarshen gama karatu inda take neman cikon naira dubu bakwai da ɗari biyar domin da ta biya kuɗin wannan makaranta. Wannan bawan Allah ya aiko da naira dubu sha takwas ya ce a bata da fatan Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi da ƙaro arziki mara yankewa a gidansa tare da duk masu taimakawa. baki ɗaya kuma abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin inda ranka na wannan lokaci a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum ƙarƙashin jagorancin nasiru salisu zango da kuma dukkanin abokan aiki aminu abdu baka noma zinira garba baban ladi abrahaman hamisu na madina da abrahaman ado baba suka sarrafa na'ura don sada da ku ni kuma yusuf ala abdullah nake cewa da fatan za mu yi hutun ƙarshen mako lafiya allah sake sada mu da alkhairin sa'a min sun